ku da zuwa kuna sauraron labarun matasa da muke zo muku da shi kowane sati wadda take gabatarwa dai Farida Mamman ke tare da Tarnan Fuda Ahmed. Sannun ka Tarnan. Sannun ki Malama Farida. Yawa yi wanga sati mi ka zo mun da shi? Eh malama Farida a wannan satin mun zo da abubuwa masu kayatarwa. A farko dai za mu fara wannan labarun akan wasu ayyuka da aka yi a can unguwar Kwartagi kuma ina ayyuka wata kungiya ce ta 'yan mata matasa masu ayyuka kamar na kula da lahiyar jama'a wannan ayyukan dai su yi su a kyauta a can unguwar Kwartagi. Sannan daga baya za mu dauko zancen wani taron fina-finai da ake yi a can garin Kan a jamhuriyar Faransa. Daga baya kuma za mu dauko zancen shagulgulla musamman na Back Sport sportif karshe za mu tabo wasanni na uku wanda 'yan tawaga kwallo mata 'yan maina suka yi a can cin kofin ifowa zone bay haka ne muna iya fara za mu sha labaru a ce To, tana na shi cewa dai akwai ƙungiya 'yan mata masu karatun likita da sun kai wani taron su a can anguwar kwar tagi. Wani ƙarin bayani ka kawo mana wannan bangare? eh haka nan yake wannan zancen farida ita wannan kungiya sunanta james kuma kungiyar ta hada 'yan mata masu karatun aikin likita inda suka yi wasu ayyuka na fadakarwa musamman zuwa ga mutane mazaunan unguwar kwaratagi a nan birnin yamai to saboda wannan dai mu saurari hadiza bawa a firar da ta yi da olivier 13 eh, mai dai rana ke da an ka fidda musamman domin mata, shi yasa mun ka tai a angon kwartagi domin wayar da mutane da shan maganukan da ba a rubuta musu ba. Kwartage tana cikin ɗaya daga cikin unguwanni da suke nesa da gari da nesa da likitoci, kuma idan zan iya faɗa mutanen kwartagi ba su waye ba sosai suna iya shan kowane irin magani ne domin samun lafiyar jikinsu. a lalle to ternal wani ƙarin kuzari zaka ba wa'anga ƙungiyar da suke aikin alherin ga ya kamata a shinjina musu za mu je a birnin kan a cikin jamhuriyar Faransa inda ake taron fina-finai. Da wannan taron da na saba'in da biyu ne shine kuma ake cema Festival de Cannes an bude shi shekaran jiya a can Faransa. Nijar da wasu kasashe shidda na Afirka sun je inda za su gabatar da wani babban proje da ake cema Santo. Domin samun karin bayani sai a saurari Sani Magori da rakata mai kura da harkokin fina-finai a jamhuriyar Nijar. Niger A wannan shekara kasashen Afirka da suka hada da Nijar sun samar da wani wuri na musamman na afirka domin baiwa 'yan wasan sinema damar haduwa su bunkasa harkokinsu wato kare kasa a fannin harkokin sinema da kuma fannin kasar da ake shirya fina-finai tun da aka kafa wannan shiri yau shekaru saba'in da biyu kenan ba a taba samun wurin afirka na musamman ba bana mun nemi tallafi kuma kungiyar oef ta zuba kudade wanda hakan sa daga yanzu ƙasar nijar na da hili na musamman domin ba da amsa akan wasu tambayoyi kuma za mu halarci bikin bayyana sakamakon kwamɓalar hulɗar tantance fina-finai musamman santo wani proje da ya shafi kasashen afirka guda shida ta hanyar wannan shiri kowace ƙasa za ta zaɓi fim domin kaiwar shi a wannan matsayi kenan za mu je domin akwai fina-finai uku da muka saka a wannan tsari a zo a shirya abubuwa a mu domin akwai damar yin hakan Tarnan ya ka gani wanga wasar da ake da 'yan Nijar da kasashen Afirka suke halarta? Shi dai wannan festival kin da Nijar da wasu 'yan suke halarta ina tama wani abu ne wanda zai kawo ci gaba musamman a wajen wasannin finafinai haka ne tarnan to in zamu je maka ta bangaren motsa jiki ne inda dai an ka yi wani gasa na makarantun ne na baccalaureate da an kai a shekaran jiya wani ƙarin bayani ka kamun ta wannan bangaren To ban sani ba malama Farida in gasa za a cewa ko kuma wata jarabawa ta wasannin motsa jiki ko guje-guje wanda ake cima mhm. back sportiva na shekara ta 2019 su da wa'annan shagulgulan an fara su shekaran jiya kuma suna samun halartar wajen dalibi 64 a saurari karin bayani. A makarantar sakandare ta kwarar Kano North inda cibiyar jarabawa mai lamba goma take 1,250 ne ke jarabawar bakaloriya fannin motsa jiki a wannan talata shugabanci cibiyar hima salifu ya bayyana cewa komi ya wakana kamar yadda ya kamata dalibai wanda za su wannan jarabawa sun zo a lokaci akwai jami'an tsaro akwai jami'ai suma masu kula da lahiya komi yana tahiya daidai muna da sakuwa ta meta dari da za a yi sannan akwai so a longer kuma da so an hotel cikin wannan biyun shi dai dalibi yana da zabin da za a yi sannan lance de poids da wasannin da muke cema gymnastic zaune kan babur dinsa karkashin icce ibrahim wanda ga alamu yana hutawa ya ce bai ci karo da duk wata matsala ba a wannan jarabawa duk da yake yana azumi tun karfe shida da rabi na halarci wurin inda muka so mu jarabawar a karfe bakwai karfe takwas zuwa karfe takwas da rabi mun kare ni ban fuskanci fuskanci wata matsala ba. Daga nata bangare Nadia duk da yake tana fargaba ga kuma zafi tana tsammanin samun sakamako mai kyau. Mun zo ne yau da sayar don jarabawa Back Da farko zulumi akwai tsoro-tsoro amma sai muka kama jikinmu ba wata damuwa amma akwai zahi ban falaki in samu maki goma sha biyar wajen juye-juye maki goma sha takwas wajen jifai yauni maki goma sha ɗaya da maki goma sha uku wajen tsallen dara. wannan jarabawar baccalaureate ta motsa jiki dai ita ce karshen kammala tsarin karatu da kuma soma bitar darussa kafin lokacin yin jarabawar a rubuce da aka tsara gudanarwa a goma ga watan juye mai zuwa. Shi da wannan labarin na wasanni za mu ci gaba musamman inda wata tawaga ta 'yan kwallo mata na jam'uriyar Nijar suke halarta wasannin Ifowa Zombe wanda suke gudana a yanzu haka a can birnin abidjan a jamhuriyar cote d'ivoire a shekaran jiya a wasan da suka dai su dai tawaga 'yan wasan kwallon niger sun sha kashi biyar da banza a hannun 'yan uwansu mata na burkina faso a cikin wannan kwangala dai niger ta sha kashi sosai inda aka zira mata kwallaye talatin da biyu inda su 'yan wasan kwallon niger bisan ba suka zira ko da kwallo daya to abu yana da ban tosai haka zamu liki wannan labarun na motsa jiki da wannan labarun mai ban tosai inda aka kawo mu labarin balakado shi dai balakado shine ya ci wasannin kokowa na da 1981 allah ya mai cikawa yana da shekara 73 akwai habekin da muke muku kowane ƙarshen shirin namu da muke yi an kace karya dai ba iya take ba furi take yi Ana muka kawo ƙarshen labaru na matasa na wannan satin idan kuna son ku samu ƙarin bayani bisa shirye-shiryenmu kuna iya turo mu kalma ta jen a lambar mu ta WhatsApp ita ce 80 sifili shida takwas takwas sannan 5 4 sai an jima.